malam garzali ka sha hanya wallahi dan da zuwa dan ma hanya ce duk kura ya hanya ah, ne za a fara nan yanzu zai <laughs> ya ya ya <laughs> wakilin dauye nake to wanda ya ka fito ba san me ke tafa da hiba ba ba da ka tafa da ya gari kai ba a ganin ka daga he kala sai an dau wallahi yaya eh. yanzu ma abun alheri ne kai to wallahi sallai to yar budurwa ne aka samu wakilan ƴaƴan baiwa eh, wallahi gaji ta ƙara haihuwa budurwa ɗaya har da hujin kunnen ta a nemo ubanta eh. ya'yan yana bai kana nufi a nemo ubanta to ko shugaban kwatakwali wanda ya zauna a Legas ya da gida ina masa da wani balle ni shekara bakwai kenan rabo na dan baiwa dan baiwa dan baiwa da kai da sai ka zuwa kake da da wala ku nemi ubanta to koyu gaban ku tafalli ma da ina fara mata kai wala kai da kana dan baiwa har ka gaji kai akai kai ana kai ka magana mu da wannan magana ba ruwanka ba abin da ya talle da a kawai dan ko kudin mota ma ni ba dan Allah ma aike ni dan Allah Allah ni ko kudin mota ba zan wallahi wallahi yi tafiya dan Allah da to ka aje ne mu ubanta da ta waye ta ba da dama dama ke dan bai wani kai wala ko zan ta kwalma dai aikin na ma da gida ko ma kyan kunyo kunyo kunyo tashi kawai tashi tashi shi ma ran da dade nan kasan ne dama tafi ko to ne ma kake rike ma hannu rike ma hannu za kai kana wasa da baiwa kai dade za kai dade ta kai wa ne shi wai waɗannan da kuma kai dade har ka shi yanzu ba naka bane a ba na kana shugaban wahima ya daina dawo kwatakwari na malalan ne na kasar ka ne sai ya dauka ale ga zai ke da zama na kai dade na ya zuwa ni ma a kawo tarin na ma idan kohi in bayyana bage nake wannan wannan ko zai koma arewa ya dawo abu da alwani wani a can ba su ka samu ba zai ka shiga wahala eh. ni bangaren abatuwa da can aje bula in su na samu ba na jin daɗin shiga lagos na dauka na togo ne arziki ne yi mana ranar a can go eh. ka ce ka haɗu da kwata har na kwata kwata da sunan hausa ana alaje sabo alaje nan na ƙasar ka ne ranka daɗi